شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ولا أعوذ بالله من البدع والدلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da zuwa wannan lokaci na albarka a wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan sha'aban ashirin ga watan sha'aban na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wasu sai daidai da ashirin da shida ga watan hudu duk shekara ta dubu biyu da shakara. da mun zauna don ci gaba da wannan karatu da muke yi mako mako a wato na alkur'ani da muka wataken alkur'ani ta farkin shari'a Allah mu da ke sarki da shirya da mu kuma wannan shi darasin mu na arba'in da tara daidai wadda a makon da ya gabata mun fara karatu cikin kwanci mun ƙwaro karatu da cikin suratul ma'arif haka ne idan mun karanta ayoyi har guda ashirin da ashirin da shida da insha Allah za mu dora daga yadda muka gaya Allah maɗaukin sarki ya dace da mu da faɗin daidai da kuma yin aiki da daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم كم ضرورة إن إن الإنسان الأمر ويتلف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا نعم إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم نعم والذين يصدقون بيوم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون wannan ayoyi da aka karanta kusa mun karanta su a bakon da ya gabata amma dan karatun ne mara daɗi za mu dan kuma baya kaɗan dangane da waɗannan ayoyi da suke da alaƙa da juna kamar da muka karanta a wancan karin Allah mu dokin sarki ya ce mana hakika ɗan adam wato mutum ba halitta shi ne mai tsananin kwaɗayi da raki idan Shari ya same shi wani abu na rashin daɗi na talauci to a nan sai kama wato sai ga yana ta surutu da hayaniya da kaza da kaza da kaza da korafi amma idan alkhairi ya same shi zai gaji muku wanda ya ce harkar dan adam musamman in kasuwa yake yi shi ne tiri ba ba mai ji amma ya faɗi ba. yawwa kowa zai ji labari ɗalibi in ya ci jarabawa sannan shi ya ji idan ya faɗi kowa sai ji labari Ɗan kada haka an hada aka sai haka yake Allah ta'ala sai ce wa'anda ba su da irin wannan anin halin illal musallin sai masu sallah su ma waɗanda suke masu zaɓi dawwama a sallar su suna yin akan lokaci da kulawa da hukunce hukuncenta da rukunanta da komai da komai sannan wallazina fi amwalin aku alum wanda su a cikin dukiyarsu akwai aiki sananne a cikin wanda dukiyar tasu shine zakka abin da yake na wajibi game da muka faɗa a wancan makon sannan su dai masallatan nan su ne waɗanda suke a dukiyar nan tasu lissa'ili wal mahrum na ba sa'il da muka tattauna a kan wanda ma ya halatta ya yi tambayar ko ya yi roƙo makon da ya gabata da kuma wanda shi saboda tsabar kamewa ma ba ma a gane ina cikin bukata din sannan Allah ta laifi wallazina ah, yusaddiquna bi yawmid din suna suke gaggata yawmid din ita ranar ta alfiyama. ranar tashin alfiyama. wannan ayoyin sun mun karanta su a makon da ya gabata sannan Allah ta laifi kuma cewa wallazina um min azabi rabbihim mushfiquna suna suke jin tsoro ai ka'ifuna irin mushfiquna suna jin tsoron azabar ubangijinsu suwaye da wannan halin kuma sannan Allah ya kuma cewa su dai mumane a su ne wallazina da in furujihim zuna wannan ta'a da za mu tashi su mumane su waɗancan masallatan su ne wanda su ne waɗanda suke masu kiyayewa ga farjikansu ma'ana ba sa zina ba kuma sa luwaɗi ba sa yin iskin la'i kadai sun wadata ne akan matansu da suka aura kadai sai Allah ta ce illa ala azwajihim sun ce kiyaye su? sai dai ga Matan su. au ma malakat aymanuhum ko abin da damun suka mallaka su ne ku yanku fa innahum to su ba ababen zargi bane wannan ayar ko wannan ayoyin guda biyu suna nuna mana cewa a ce nan. shi musulmi wato zai halatta a zakarinsa ko da tamaniyinsa in ba ta ɗayan hanyoyi guda biyu ba hanya ta farko shi ne hanya ta aure ka auri mata ɗaya biyu uku uku ko kuma a lokacin baya ka tambaiwa ko ka siya ko a baka ko ka gada to kuma kenan yanzu da ba bayan hanya ɗaya ce kenan kwaya ɗaya kak ita ce hanya ta aure kawai Wani ke nuna mana cewa to su mu'minai masallata na hakika ba ka zuna ba ka luwafi ba kuma sa isu yayi shike yani al'ada sirriya abin da yasa malamai suka ce wannan ayon na nuna mana haramcin ta wato istimdari shi ne al'ada sirriya shi ne fadin Allah madaukin sarki da yake mene kamanin kaza wa ra'a zalika فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون wanda ya ketare bayan waɗannan abubuwan da aka faɗa guda biyu ba dai aure da kuma Allah yi illa ala azwajihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to anan ba abu man zargi bane tana sun wadatu a kan mene iya matan su kai ko kuma kuyangun da suka mallaka a lokacin da ake da bayi amma yanzu da ba bayi fa kuma sai dai illa ala azwaji umkar Allah ce na ghairu madumin su ba baban zargi bane amma fa man shaga wara a zalika wanda ya nemi biyan bukatar ta bayan waɗannan abubuwan da aka faɗa ma da ba aure ba ba mallakar baiwa ba wannan da i wannan Allah ta ta'ala ce ne a ula'ika kuma al'adun wani su ne al'aduna wani suke ketare iyaka wani suke saba ma Allah da madaukakin sarki da bisa wannan ki tabbatar da cewa al'ada kirriya haramun ce ma'ana al'istimina gani ko shi ne mutum ya yi wasa da gabansa har ya fita da mani har ya wato da yi daɗi kansa daɗi ya kansa bukata ta kowace hanya in dai ba ta hanyar aure ba haramun ne ta butun butumi ne da yanzu kura suka yi a yi maza aka yi mata saboda saba arnanci da cewa akan ce kuma wasu kamfanoni su mata su yi musu aiki ko matasa to don ma kai su da wani abu sai ya ba ka wannan kawai. Ita wata kasa sai ka bukatar ta. kaga ma ta mace kaga ba da take ciki ba da sana ta musu laulayi aiki kawai da kai kuma kama ta balanta nake tunanin yanzu bare ka je ka gano matar ka ka kai mata jefa ne kai mata kaza kai mata kaza a'a wannan hanyar haramtacciyar hanya ce isa malami muhammad salih munajjid ya rubuta littafi al'adatu as-sayyi'a al'adatu as-sayyi'a ya tattauna maganganu masu kyau dangane da wannan wato ɗabi'a mummuna ya kuma ba da hukuncen cewa yin hakan haramun ne ya saba da shari'a ya saba da karantar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin da ke ko saboda akwai malamai da yawa wasu suke ganin ba babu laifi yin hakan amma zance na zahiri zance raji haramun ne gane wanda da ke ko a daidai ne. domin hakan yana haifar da cututtuka da yawa iri-iri kamar da likitoci suka tabbatar na daga cikin abin da ke iya haifarwa haifar da tsinkewar mani wato mutum kuma yakan kawo yawan wato cuta ta kwakwalwa sai da komai zai ka nemi kamanta sunan gaba saboda tsabar ruɗewa sai ka rinka manta ka sannan kuma yakan sarwa mutum ba zai iya gamsu mutum iyalin nasa bayan an yi aure ko kuma idan yana da auren hakan zai sabbaba rashin gamsar da ita matan nashi sannan kuma zai iya kawo lalacewar gaban layi gaba ɗaya an gane da ko da kuma kaga ai ladarra darra wala jirar fi musulunci ba tuta ba tutarwa wala tulku bi aidikum ila ta'aduka wala taqtulu anfusakum an gane kaga ko hanya da zaka bi wani cikin ta to ai idan mutum ya je ya yi zinafa sai gara ya haka to sai aka kafa wuta da hadisin bukhari hadisin da nasu ya kuma ce ya ba ta rikin ba mani tuwa min kuma ba'a wal ya tazawwal bai lamin sati alai bi maza gaskiya to sai kaga malamin suka ce kuma na hadisin na nuna haramcin adar suriya ko al-istisna'i an gane ko shine wannan hadisin annabi ya kuma matasa wanda ya samu yi ya aure idan ba dama ba to ai ta azumi domin shi azumi kwamfuta ne Ku ta ya halatta ta ga wanda azumi da mai wanne fi sauƙin yi ku saka ba na ya fi sauƙin yi kafin shi da ko amma kasancewar haramun ne sai an sallallahu alaihi wasallam ikara zuwa gare shi ba sai ikara zuwa ga abin da shi ne mene shi ne mukta shi ne azumi to na abubuwa ne suke kare mutum ya ba wannan kasa wato istimai din abu na ɗaya ka ci kawai aure to ba da ba dala ba naira ko ba da sana'a ka san aka gaba wuta a kai kuma ka da sana'a abin nan da ya zo ta ta zo masallaci mai wata ruwa ta nuna ta ziyar suna na baka kaina wata ruwa a masallaci ya kai yana da yake kalle ta yi shuru ni kansa da kansa to da yake ba san ta duniya zai zo ba dan kare a nan mai mata juru tukuna wani mike ya ce to ne baka da bukata ni a ban ya ce to ba matsala an baka amma ka kawo sadaki ya ce ba labari gaba ɗaya a gama tsarin su tsarin shi bai tsarin kudin sadaki ba ake ji ba kuma irin na gaba da za ta yi sai ka ba da rukun dinar ko ya ɗari biyu je ya samu babu ita yi dawa ka ce tafi daji a je a haɗo a mai karo karo ko za a samu ya dawo ba labari to ka zai ko yana gudun ba cikin ne ka samu a kai dawo ba a samu ba amma yana da mayafi kamar yanzu ake yana da ita ke nan kowanne abu jallajiya ke kawai da shi misali ya bayan ne kawai da shi guda ɗaya sai ka tsira su yanzu yadda za a yi na ba ta rabin mayafi na zai ce ha to in ta sa in ta sa to ne da ita kenan kaga ka zama zero kenan ka dauke abun ka in kuma ka dauka ne an fara ya fara shi to kai kuma me ka dauka ne da kai in shuru kaga ba da za yi ko har ya tashi ya tafi ana yake ka dawo dawo dawo da shi ta duka qur'ani kana da wani abu na qur'ani ka ah, to nan ba da wannan dan wannan in ba ku dai akwai ilimi a wasu ruwa ya ce ya da bakara Ali Imran da Suratul Nisa kaga mu bi malami ne haka ta bakara haka ko malami ne ke ga bakara ga ali imran ha ga na sai ga ma'ida da zai koya mata aya kaza da kaza da kaza to anan abin da muka kalla ina mun shiga wani babi na daban kun ga ba ce wata sana'a ce da shi ba ko ba ka ba gidansa a wani gidan to za ka zauna shi da ko kudin na da ba ka da shi me za ka ba ta gobe to wani mutane ne to ka gani to tun da haka ne a rinka kallon wannan hadisin da kan naka aure ba ya kada da sunna ba <laughs> abin da za mu fahimta shi ne ma'ana ba sai kana da wasu madudan kuɗaɗe ba kana da hanyar da za ka samu abin da za ka kula kamar su da kyau ko da za ka yi biyan kuɗin haya shi kenan ba ka gina gida ba an fahimta ai ya ce bai aure ba kawai hauka ne a sun yadda kuma zai yi suna an fahimta dai tun da yana da sun yadda mutumin da yana da halin da zai aure har zai iya biyan sadaki har zai iya gina gidan wato ɗakunan da zai zauna har zai iya kaza zai iya kaza ita to zai yi aure a ce wai tukuna kaga sai yawa da suke kan tukuna kenan ko ko kuma ya fada zuwa ga istimna'i shine wannan adar sirriya din da take haramun ce gaskiya hidda wani ci a ah, sai mun cewa akwai kuma malamai da suke tattawan alaskin haka sai mu ce ma zance na gaskiya kuskure ne an fahimci da ko domin in akwai malaman da suke fatawa gaske ne akwai amma kuma mafi yawancin malamai sun ba da hujja sun cewa haramun ne an gane ko damun kuma in ta nazatun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ko to sai mu koma wannan ayar wannan ayoyin guda uku ne Allah ta'ala ce. su masu sallah wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittaqa wara'a dhalika fa ulaika humul adun kafin da illa ala azwaji illa ala azwaji ne aw ma malakat aymanu kaga yana zaka da yanzu ba malakat aymanu yanzu kaga illa ala azwaji ne ko inda ba ma malakat yanzu abin da zaka mallako sadaki kawai kafin ta yi gaskiya mu kula Allah ta ya tsare dan haka duk wata da mutum zai bi wajen biyan bukatar kansa wajen gamsar da kansa wajen sha'awa in dai ba ta haka aure ba ne a wannan haramun ne akwai son da ke ko kuma yana daga cikin abin da zai ba mutum kariya abu na farko ya aure abu na biyu ya bisanci kaɗaita ya bisanci ne kaɗaitaka ka san lokacin da ka zauna kai kaɗai kai zukun a wuri ke kasance yake kawo ma tunanin da ba mai kyau ba lokacin da mutum zai je ya yi zugun kawai ba za a zuwa za ta rage aiki shi ne kawai ka kaza mana to kaza mana an fi da kyau ko a ilin nan mutum ya lazumci wato ina da lura da shari'a shine wato a azhar da ko karatun alqur'ani da sauran dai abubuwa irin waɗannan ka shagaltar da kanka wajen ibada wannan zai hana ka zai tsere ka zuwa ga fadawa wannan hanyoyi na tsari Allah ka tsare mu da shi ko da jago la ilin da in kuma zo mutum yana kokarin tsaya aiki sati ya tun ku kashi to kai kokarin kare kanka wajen neman tsarki da cikin ta hanyar azkar wato azkar da sauransu sannan ka kokarin rinsa idanka kan ka rinka zuwa yanzu kai kana da android kana da hoton mata sama da ɗari uku wacce wannan ƙaramin halga ta tana ita ce da ɗari uku babba ko sai 'yan dubu sannan kana da finafinai barkatai marasa kyau An da ai ko ba ka da aure sannan kai waya da wasan kai da wasan wannan ai hana ka zaman lafiya dole ne tunanin ka ije zuwa ga ya za ka biya bukatar ka abun ta yi to sannan kuma ba hanyar biyan bukatar tun da baka da aure sanan sai ka ga ba da ka yi zina sai ka tayi na wuce to ga kaga fara kai istimna'i kawai to haramun ne saboda shi kuma zai haifar ma da cututtuka masu tsarin yawa mafi karanci shine wato karar da kwakwalwarka ya zama to ba ka iya gane komai ba ka iya gane komai har karewa ce ya zo ya da Allah ya ba wanda suke magana mana yakan tsafafa yawan mantuwa an gane sannan kuma yana kawo lalacewar gaba gaba da ya zakar ke tashi sannan yana kawo saurin inzali sannan yakan tsinkar da mani da adam ɗaya zai iya zama kuma ga in yi aure itu wata abu itu ta cikin haka sannan kuma zai iya gamsar da iyalin nashi ba kaga bukata ka ta biya yanzu da kuma za ta daina biya gaba za ta yi mutuwa kwallo Allah ya da kara dau amma ka tashi aiki kafin tsoron ko za ka ya kamata lalle mu lura mu kira Allah mu ɗauki sarki ka tsare mu a nan kuma ganganu da yawa na malamai manya sun yi akan hakan ba daidai ba ne kuma hakan haramun ne kafin haka hanya ta dai su masallata su kun ji su ba sa zina ba sa fadawa zuwa ga istimla'i kadai wato suna wadatuwa ne da matayensu ko kuma abin da ya masu ta mallaka su ne bayi amma wannan suka nemi biyan bukatarsu ta bayan waɗannan abubuwan guda biyu da waɗannan su ne da suke ƙetar iyaka waɗannan su ne waɗanda suka ƙetara wato haddin Allah maɗaukaki sarki sai ta ci gaba da cewa su mu menene su ne والذين والذين هم نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم والذين Allah بشهادتهم قائمون الله تعالى يقول سورة مثلا تنسى سورة وأنها suke kulawa suke tsayuwa da shahadatihim qa'imuna Mana su suna tsayawa ne a kan shaida a yadda take a walladina hum li amanati suna suke kula da amanoninsu wa'adihim da su kuma ra'una suna masu kiyaye alkawari in sun yi alkawari tsakaninsu da ubangiji suna kiyaye haka nan tsakanin su da bayan Allah shi ma suna kiyaye su ba da ya ce kawo ayayye shi ne wadda ba ka iya magana tsayayya ba wadda na ka ce ka ce ka ce waye faɗa ai da shi Allah wani rabu da shi kawai ka ta ce ai ka kunta ai yi kokarin ka zama to mai tsaye da mai tsaye da magana guda in gaskiya ce gaskiya ce in za ka yi za ka yi in ba za ka yi ba ba za ka yi ba salaman to kai fiya gwara a gama zagin ka kafin a san ne ya kake ku? ina sai da ke kenan amma kar kai mutane mu mu'amala abu da ba zai yiwu ba kace ba matsala to kace kuma zai yi yiwuwa wani buta ne wannan ta ta amma in kin farko ne kace kawai ba zai yiwu ba kaga mutum zai dawo yi idan ya mu mutu to amma ka ce ba matsala bari mu duba kai ta duban duban da ka san ba zai duba ba an gama karshe kuma kai da da sai ne hakuri abin da kake gudun da shi zai faru za a ji aukin, za a damu kuma za a gani da ba kyau din ba su masallata su ne masu kiyaye amana masu kiyaye alkawari ai la yaqliwanna bi shay'in min al-amanati ba sa sakaci ba sa cin wani abu na amana allati yu'minuna alaiha wa suka haka amince musu akai wala yanquduna shay'an min uhud ba sa warwa na abu na alƙawari allati aqaduna aqaduna wa suka gudurta ala musu akan kawukan wallazina allati sune ne waɗanda shahadatihim qa'imun suna ba tsayuwa akan shaidar haka mu ne su ba sa ke da zur bai ba bai gani ba da kai a gabana ma ni haka ko ta za a magana sai a kyara mai ido da ce haka ne da Allah wai kaza kaza kaza kaza zai fita siya ba yana ganin ya ce haka abin ya yi layin za ta ba haka abin yake wannan aikin wuta ne da haka ya kamata mu shi abin da ke ko muna daga cikin manya-manyan zunubai shahadatul zo an gane ko sai da kan kariya ba ka ji ba ka ce ka ji ba gani ba ka ce ka gani ba ka bane ka ce haka ne bayan ka san ba haka din bane a cikin da wani zunubi da zai kai ka da nama wannan shi zai kai ka to da zukar ya mai da ka kama na buko ko za a da cikin ba irin zunubi suna daga cikin manya-manyan zunubai musamman saboda falula kada sa mutane sa falula ko yana gida sai wallahi na hanya abuja ba sai da abuja don allah bai fito ba ya ce ya fito ya yi kuma ita ƙariyar waya yanzu da gane kar ka je kai ta mutane ƙarya an ci gaba da kana yi na ina kallon ya sa ina kake kawai da kana kira na ka nuna maka za ka nuna mana wanda ya kira ka a area da kake kana da guri kaza ne yanzu ka gama ƙarya ka kuma ga kashi kaga sannan wani lokacin in kana kwance kake tafiya kake wallahi ƙarya kake yanzu waya kana ɗaki kana cikin ɗaki ka kiran waya in mutum ya saba da yin wayar a yau da gobe wannan da gana ɗaki kai ba a wata kake ba gani za ka ya kamata a kiyaye ƙarya ƙarya ce an mutu da ko ya ce to a ah, yi an shafi irin ta halitta irin ta kai in ma da irin ta kai ba irin ta kai ba kaga tunda ba ita kai ba kaga ba za ka fika ake da wacce ba ita ba an gane ta ba kanka kariya da su masallata na hakika suna kiyaye alkawari suna kuma tsayuwa akan shirin ai yaqimuna ba'idan yaqimuna ala yaqimuna shahadaka ala wajhiha suna tsayar da kai da yadda take ala man kanat alayhi min qarib aw ba'id a wanda take kansa mukusanci ne ko mani sosai kan ɗan uwanka ne ya ba daidai ba aka tambaye ka tsakaninka da Allah waye kaza wane ne dan mani wanda ke nesa da kai ne yake da gaskiya waye kaza ya abu yake wanda shi ne wancan ne gaskiya wancan kuma Allah ba ma san yi ba eh dawa a zai ci dan uwana sai kai ko ka ci kanka ko wannan cutar ka ce ba ne maka ka ce ba kayan ki haƙƙin musulmi ka ba wani halin kasan ba na shi bane da shi ke ba a ɗaura mutum a zubar da jininsa a yi kaza a yi kaza a can kariya kuma kai da kai da kasan kariya kake Allah mu ji tsoron Allah ba kai ya mutu da tsara'i ka koye ba kafarin da za ta bayyana ai sai ka gani a jini yanzu wani bai ma san ina hanyar ajin lauyar take ba an ko firamare ba amma zai yi abin da ya fi na lauya nawa ne kiran tsawa gonar mutane ke kafafen su kuma ƙarya yake ya san kuma ƙarya yake wani ce ta wani ɗan uwansa wani ko ba dangin iya ba na babu kawai dan unguwa ne an bayi dubu biyu ko uku zai ce lillahi la ilaha illa huwa mu a gaban mu ba aka yi ciniki aka ba shi aro ne ta yi hagan hadda karo ma yadda ta yi cikin amana ai ya isa zo na kan ya gama mora ya kwashe kirar din kuma ya ce mamu ta yi ai ba sai laiwa kawai ba mana yarin ya wuce da ake tunani. ka san wani yana zaune ya fa alkali ina in kana ganin alkalai suna yin ba daidai ba saboda shi ba alkalin bane amma yana irin wancan abin da wancan alkalin ya yi domin in ya kiyaye ka kiyaye mun kiyaye fankar dole gaskiya ake domin muka gaskiyar ma sai wani zai samu karan ba an kwanta yi sai dai ni shaida sai dai ni shaida a gaya mai ya rubuta takarda ya yi shaida to Allah ya gafarta malam kaza da ya faru kaza kaza kaza kaza kaza an yi kaza kaza kaza ga shaidu mu ba mun zo ne dan ka rubuta kai mana shida da gaba ba yi kenan ba to amma sai ka wahal da mutane wani fa ka so da gadon shekara ɗari biyu da ta wuce da wani abu in ya gano da gado to kuma sai rikicin ai lokacin an ba shi labari kakan babansu an ce biyar zai wurin <laughs> Ai a kan haka Eh, ce kuma ya fi mutane ya fi mutane baki ga wayewa da sauran da ƙarya ta duniya abin da ba ma gane ba ita wannan gidan na duniya shekara da wake suna ne ausu ba'un ka daɗe a ce ɗari da talatin ko da wuya ba ku kuma ya ɗari da talatin da zai rika nuna shi ana Allah kan ciwa ne rayuwar dai ga sanan dai ba ka ba shi talatin kawai to yaya kuma kake tinkarar ga wani yini can wandan yinin tinkarar da a makon da ya wuce yini daya yawa hamsuna alfa sana hamsuna alf hamsuna alf alfa ba dubu hamsin ba kawai ai ba ɗari wato ba hamsin ba shekara dubu hamsin yini da yini daya to za ka je za ka yi ba ka san iyayen da za a yi ba rayuwa ta cikin dindin ba ke nan a ce kada kai abin da za ka yi wuce ko da ka san uku ne ka kiyaye Allah ka kiyaye ka ya kamata lalle mu lura su masallata su ne masu kiyaye alƙawari masu kiyaye shaida sai Allah ta ya ce والذين هم على صلاتهم يحافظون Allah madaukin sarki ya ce, Wallazi na ku, su dai masallatan su ne waɗanda halafa lafiyin su haɗe nuna, suna masu kiyaye sallar yin takan lokaci da cike tarzanta da rukunanta. Kuma su cikin kusiya, an ne ko ba sa haɗa ce da wata, ba sa kuma da ke a dungule ya baya a dungule ko? ba eh. sa makin ko Allah shi ta dawo ya ga da ya zara ba da la'asar ba da magariba ba da shi a dunkule ne mata da yawa a cikin gidaje ku ji tsoron Allah wannan yana faruwa a kan kana da muka yi ana jira sai to bari da tashi kana yi fara bari da din nan har sai lokacin sallah ya tashi sai ba bari in bari in daji in bari in daji ko kuma tana wani abu lokacin sallar ba yi, ta tabbatar ta mutu da wani abu da sani yadda yake wajibi kula yin sallah akan lokaci akan namiji haka yake wajibi kan ki su musulmai na kwarai suna ce kiyaye sallah akan lokaci suke fika rukunanta da shar'anta an gane ko da ta abin da zai bata an fashe da ke ko suna masu kiɗa ne fa'ilin nan Allah ce ula'ika da malar suke ai la yastajiluna anha bi shay'in min al-tawabin ba sa shagaltuwa ga barin sallah da wani abu na cikin shagali na rayuwa wallahi ko girki kike ki zara wutar ki yake sallah sai ki dawo ki dora wala dosa ni a faɗa dora fa wai ki ta zara wutar za ta koma baya gwara ta bari sai ta gama komai ta rote su wannan ba daidai bane ba daidai bane a kun ai na shara wanke-wanke kaza ko lokacin sallah ya faɗa mai kwan sai a sallar ita ba jinin al'ada ne ɗauke mata ba ce to bari kace wanka don ya ta kuna, da kwan sai ta rote sallah ba daidai bane in sallar ki tukuna kana ki je ki wannan aikata ka ce Allah ta'ala ki rikar da mu sai Allah ta'ala ya tsaya kuma ka yake cewa kasar wannan ayar su masallatan nan da kwarai la yastajiluna anha bi shay'in min shawagil min shawagil ba sa shagaltuwa gaba da sallah da wani abu na ainihin shagala na rayuwa wala yaf'aluna ma yahdiqunaha wa yabduna thawabaha ba sa yake abin da ke bata sallar sai ke rubuta ladanta Allah kai ke to waɗannan أولئك في جنات مكرمون وأن على الجنة أو بيجير مباوة أي مستقرون فيها مكرمون بأنواع الكرامات تنسوما تلك الجنة كما الذي كرماته يكرماته da nau'ika mabambanta na mene na karamci da mutunci لا karrama mu Allah ta laifi وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال أيطمع كل امرئ أن يدخل جنة نعيم كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون نعم كلا إنا لا إنا خلقناهم مما يعملون يعني نعم الله ما رجل ينصر في يدي أمان الذين أمان الذين كفروا لك موطئين أكي يا عليه صلى الله عليه وسلم نكي قوى نتكى فرصة من من مين نتكى فرصة ما إدو an gane suke gaggawa wajen karya ta kai da motsi ina din ai hawai hawalaita musra'ina ila takbir ai suna gefen ka suna gaggawa karya ta ka wa yastabi'una bika suna ma izgini wa qila wasu ka ce fasar mu'ina ai ma bi ana sahum suna waskatar da wuya yanzu mudmin ina ilaika makon su zuba ma ido sun lankwasa da ya sun zuba ne plasma ido a lona iskilanci an ne wa an shimali idin an gani da ko su suna hagu da dama suna masu tarwajewa suna masu wadewa ai an ne an ne nabi sallallahu alaihi wasallam wa an shimali jama'atul mutafarriqa mana dama da annabi sallallahu alaihi wasallam da abunsa ga jama'a da suka mabambanta Allah ke kalla Akan ne ko inna khalaqnahum mimma ya'lamuna kai hakika mu mun halice su ne daga abin da suka sani kai min almani alqasr alladhi ya'lamuna bi mun halice su ne daga mani kazanta haka kazanta ne ba da ba kazanta kamar masu ra'ayi dan zai gaba ma riga za ka yi fitowa da ita ba ga hanyar mani a cikin gabo sai ka goge sai na kuma asalin ka kai da ka fito to idan mutum ya san asalin sa ne na tsaho ne na kuma kama da girman kai ha sannan goma baya ba ɗan ku kullukum min adam wa adam min tara Allah madaukin sarki ya dace da mu أنا تجي معنا أي من بني ما لتسمي بغمانين القذر ونكي أذن ثاني الذي يعلمون به ونسمع سندتي ولا ينبغي لهم حاجة تكبر إذا كما تتيون يجري من كبا إنسان سنسوك مني حفظ بشكو خرج أحمد وابن ماجه وابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فما للذين كفروا قبلك مهطئين كلا إلا فلقناهم mimma ya'lamun thumma balaga rasul sallallahu alaihi wasallam ala kaffi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Ahmad ibn Majah da ibn Sa'ad suka fitar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wadannan ayoyin faman alladhina kafaru yakamu diina kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun sai annabi yi tofiya ga hannunsa kamar kaki aka misali yana da zafin ya kaki ya a hannu an sun da shago ووضع عليها أصدعه أصدعه يقول من يفعل أخي وقال سيدي يقول الله ابن آدم الله ينجاك ابن آدم أنا تؤذذني يا رفي جدني وقد كلتك من مثل آدم فأنا ألتك لك إلو منك in ban gane ya mani yake ba ka to ma tuna irin kamar din nan ya ce ina aka take kwabal ne karfin ta yi mata. to wanda aka yi daga wannan ha to yana shi ina wani girman kai da ban sama da goma to sai ba komai ba ne har da za ka yi rukewa Allah izini a ce ka yi tsalla kaji ka bari kaji bari ka yi kaji Allah ta'ala yake sai mu. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين لهم يطوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. kala fala uqsimu ai uqsimu kenan ina rantsuwa bi rabbil masariki wal magharibi da ubangijin al masarik ma'udarana wal magharib da ta yani masri kulli yawmin min ayyami sana wa maghribihi ana da kowanne yini na kowace rana tsawon shekara da mafadanta inna laqadiruna inna laqadirun lalle mu masu iko ne inji Allah ta'ala ala an nubaddila khairun minhum akan mutum da suka fi su alkhairi wa bananu ha shi wasu bukin Allah ta'ala ce mutu haba bai riganya ba ne ba zai rigaye mu ba masu ba ne zai rigaye mu an gane ko malam sai cewa idan Allah ta'ala ala uqsimu ay wa uqsimu ina rantsuwa da rabbil mashariki wal magharibi yani masjidi kulli yawmin min ayami sana wa magharibi ana ina rantsuwa da mahuda kuma fitar kowace rana kowanne yini na tsawon shekara da fadarta mu kan masu iko ne inji Allah ala an nubaddila khairan minhum akan mutum da suka fi alheri ai asau alillah suka masu ga Allah min an asamu ga wanda ba masa wa na'luka wa na'luka haula mu halakar da waɗannan mu halaka ke su Allah sai kare ku wannan wa madanu bi masabukin ai bi magalubina mu ba masu ba wani rin gaya bane in aradna zalika idan muke nufin haka Allah idan yayi nufin yin wannan an gane ko a cikin ko in yayi nufin hakan ai ba wani zai rinta shi domin Allah da iko ne akan komai an gane ko suka ce wallahu qadirun ala ma yasau a wallahu qadirun ala kulli shay'in an gane ko wajen alama ya shau ko ai ka rage wa abun fadi shi Allah da yake kan komai kaga ce alama ya sa wannan kuskure an fi zike ko wallahu qadirun ala kulli shay Allah da yake kan komai komai Allah da yake in ya faruwa zai yi sai da mushi Allah ke tufa zarhu misali ya hudu su kura cikin barnar su ba su babin a cikin barnar da su wa yal'abu rika yin wasa fi duniya mu anan duniyar su ka shagalta ina za ka kallo me kake kallo me a ka kallo idan shi ya tawur amma ba karatun Qur'ani ne ba yau eh, ta hamma kai tunanin wata tilawa ya da lokutan mu wajen saba mu Allah madaukakin sarki amma ba ma iya bawa kanmu awa ɗaya kan wasu zamu bauta Allah madaukakin sarki kula mutum ya mayu yi da wasu kana son shi shi da ka ɗauri sabon addini in kana son kai bacci ka fara azkar in kana son kai bacci ka tsara Allah ya gama gama da kai ya raina sai gaba da wannan bacci ne ai sa ai wannan ne kana son bacci kawai ka ma abata a duk sanar yadda zan bele da sai kawai sannan kuma ke bacci kai sai zo yi lallahi ka ko yi baccin ka yi ah, ka a kawai sai yi a to daga da annabi sallallahu alaihi wasallama sun je wani wuri ko sai eh, sun ba ka ne? suna cikin wannan tafiyar dare yayi ila na sallallahu wa wasallama da dal ikla'na al da asuba ka jira man asuba ila yana zaune sai an bai gushe ba ina lallayensa yana dandan daji sai da basu yi shi annabi bai farka ba shi ma kuma bai daji farka ba har sai da ranar ta to ran ta bije su annabi fara farkawa Mai tashi uzun da yake wa wanda ya dauki rai shi wanda ya dauki nan ka ni ma shi ne ya dauki nawa sai a tashi a bangulan wannan gurin akwai ne ne akwai shaitan ta tashi a bangulan ka ce to ka gani ji sa'adi ba ji annabi ba ha to ko kai kullum wai kana son kai mutu ne zai kama zikiri in kana son kai mutu zai kama sallah to to haka take wannan ba tunani ne mai kyau ba Allah shi da mu ba ta kamata mu wallahi duk lokacin da ka cewa wai sai in kana son ka shi ne kama addini idan ya gama lalata ka ya gama na gargaza ka bakar aikin ka kana ita bu sannan ka ga wani shi ne da garba ka iya komai kake bacci ne min bidayatin na al-layl ila nihayatihi cikin farkon dare zuwa ƙarshe ne kawai kai na ilmi ne za ka samu wanda ke shi ai labansa da igraka a jima in da ba a su ba ba to gaskiya ne na bula ce to daga kai to Allah kai mun bana bana tun ba ba sai ka Allah kai mun bana ma'ana ba baɗi nan ko azumi ya zagayo eh wannan da hila fara tarawih akan zo ya kare gini yana kan san sabawa eh ka kyauta amma da ma ka dore ka sauni fi sallasa na fulasa da karamadan sai ramadan azumi da karamadan sai ramadan in dai ga bakin sa ya bude alƙa sai kawai ba azumi yake yi ba kawai bai da lafiya ne ya samu magana ba kamata ba ba haka kuma ya kamata ya ce haka ba tun da isa wur ya kwanta bacci yi ba da kai sai da yi ta. aka yi da sallar ita ba kai da su wuce a kai su wuce da matsala da Allah ya sauke mana. ya kamata mu kula mu kiyaye yanzu ka dan fara rubutun dan abincin ka ko ka fara rarragewa ya fara kiyamun da da sauran dan ka kama dan kana zuwa yi kai a tsara bi ba azumi ba ka kula azumin ya zo ka tsala ta bije ka a ramadan ba kai ba kai komai ba an kulle dan a sai dan ya zo ka wasu bayan gida ya ne ko ya ne ko ta wanda gida ko oh, ok suna a cikin hudu Allah ji mu ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa Allah ta lashe da tsaro Allah ki kawai kalis da sharhum ya kuduna kalis su ta kukawa cikin jannatu wa yal'abu su rinka wasa a nan duniyar tasu wa yastagil bima umira bihi shagalta wani barin abin da aka umarce su da su wala yu'azzim wala yu'azzimuna wala yu'azzimna alayka fi ترك الجمم ترك وانا أبدا سيكي كي إدانيك عليك عليك إلى البلاغ إما وانا أبدا كنت تنمي في إتروى وعلى الرسول إلى البلاغ حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون أكتن حديث لانا داكي مستعنا دي أنا داكي مستعنا القوري وهو يوم القيامة تسرانا القيامة يوم يخرجون من الأجداد يوم يخرجون من الأجداد سراعا كانوا إلى نصف نعم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك يوم الذي كانوا يوعدون الله تعالى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون كثير التي لانا نلاقي مستاندي يوم يخرجون رد ذا فتودته من الأجداد في القبر والقبور سراعا أي مسرعين كجل dan aya ta ne kaga zaka fito kanahum ila nusbin duka sai za ka zo ila sai in zuwa ga wani abu mansubin wani a kafa kamar an sanya wata alama ne an gane da ko za ka zuwa ga wannan alama ne eh, yufiruna suna masu sauri suna kwaran yawa sadiku na ilai suna masu sauri suna da rigar zuwa ga wannan gurin kashi a cikin abusarahum ai wato idan suna cikin kaskan ai zalilatun la yarfa'unaha lima yatawaqqa'unahu min al'azab haka ya daga idanuwan su ko da abin da suke ganin azaba rafuhum zilla kaskanci an gane da ko ya sauka gare su ya lullube su ai asha'um zillatun kaskanci ne tsanani ya lullube su أذلك وإذ شرابهم ذلة ذلك يوم الذي كانوا يوعدون كان ذاك يوم الغولي الله تعالى كذا تدعو فأنا الله بريع أبونا مكبر على رضي الله ومولادا في الله تعالى يا جمانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وشبه سمى قودا لكبرات للوقت من هذا يا الله تعالى يا راجي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله